على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم barkanmu da haduwa a wannan safiya ta lahadi biyar ga watan safar shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai biyar kuma ga watan uku shekara ta dubu biyu da shida miladiyya don ci gaba da karatun sharhul waraqat fi al fiqh darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tike ne a inda muke magana akan al'am haka ne ko mun tike magana akan al'am da siboginsa yau kuma za mu tashi akan al-khas amma kafin haka darasi na dauke nan yau 21 to da kyau kamar yadda na faɗa ya kamata a ce domin yi muraja'ar am duk kun yi ah, ba ku yi ba yadda kuka ba da ansa din na haka baya nuna cewa kun yi muzakara yadda ya kamata منين العام ما هو العام في اللغة ما هو العام في اللغة يا شيخ الشامل واصطلاحا ما عم شيئين فصاعدا دفعة بلا حصر دفعة بلا حصر يشره sharhi في ake عم شيئين فصاعدا دفعة بلا حصر Hmm. abin da ya hmm. wato wanda ya game biyu ma kenan ya zama am sannan wanda ya game sama da biyu shi ma ya zama am haka ake nufi hal min mazid akwai wani bayani kan nan haka muke nufi da am kana tare da shi a kan cewa abin da ya kunsha abu biyu am ne kuma sannan sama da biyu shi ma am ne na'am biyu ba am daga biyu zuwa sama madalla biyu ba am ba don idan haka ne musamman ya zama am kenan biyu zuwa sama daga biyu za a fara a tafi zuwa ba adadi biyu zuwa ba adadi an faɗa haka don a fitar da ɗayan kuma don a fitar da biyan da aka takaita a kanta dole sai ya kai biyu zuwa sama wato saman kuma ya zanto babu adadi kayyadajje domin idan ya zanto akwai adadi kayyadajje to kuma shi ma bai zama am ba domin idan ya zanto biyu zuwa sama har goma to kaga ya zama adadi kenan kayyadajje haka ɗari adadi ne kayyadadde shi yasa muka ce lafazin bila hasar amfanin kawo shi li yukhrija asma al adat dan ya fitar da sunaye na adadi kal ashra wal mi'a wal alf ila akhirih لأن كل هذه عمت شيئين فصاعدا لكنها fi adadin mu'ayyan wani معين ونحن an أن يكون هذا العدد غير محصور ya kamata adadin kare ya kance ma أما shay'aini fa دفعة daf'atan bila hasr to menene siyar ashharu الأموم أشهر ashhar الأموم ما mafi shahara cikin سيغو na am daga cikin su akwai mai eh akwai kullu kullu siga ce daga cikin siyagul umum da kuma mai jami'a lafazin jami'a siga ce daga cikin sayar umum akwai gome kawai al din ita kadai al al istigraqiyya ita kadai kawai sai ta zama am na'am al ismul wahid al mu'arraf bil lam lam din kowace iri Mhm. to wace اللام الاستغراقية ما هي اللام الاستغراقية ما هي ال الاستغراقية يسلو دخول كل عليها كيف يدخل كيف تدخل الكل عليها ما هي الآلة الاستغراقية الآلة الاستغراقية هو الذي هو الذي يصلح كل shine abin da kullu zai iya zama mazauninsa ya da kullu za ta iya zama mazauninta amma ba kullu ta zo hadu da ita ba domin kai ta ka idan ka ce yasulhu an tada kullu kullu alaiha ma'ana an tajtamiya hiya wa kullu fi makanin wahid wa nahnu la nuridu kadhalika bal la yumkin an tajid ta'biran yatadammanu dhalika ita ce wato al'al istigraqiya yallati yasluhu an tahulla kullu mahallaha yasluhu an tahulla kullu mahallaha wadda kullu ta iya zuwa ta zauna a mazauninta a iya cire aldan sai a kawo kullu kamar me kamar me za idan ce ka kawo misali sai ka ce me wal asr innal insana lafi ya zanto kullul insan a madadin sai dai ka ce inna kullul insan lafi khusr domin inna dan ai tana da ita al din kawai ka cire ka kawo kullu mahallaha na'am da kuma me su fi siyaqi shart wa fi siyaqi nafi menene misalin nakira fi siyaqi nafi a ai baka na tambaya ba na'am la rajula fi dar aha a nafsi na shari'a don wannan jumla ce ta larabci Anasi na shari'a tunda nahnu nuridu an nata'amal ma'an nusus shar'iyya na'am ma min ilahin illa Allah wa ma min ilahin illa Allah al-wahid al-qahhar jamil wannan ila me ya mahallu shahid ciki ina ne kira din ita ce na kira eh? ila ita ce na kira to me nafi ciki ما جميل جدا ما من إله إلا الله هذه نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم نعم لا ضرر ولا ضرار هذه نكرة في سياق في سياق ماذا في سياق النفي جميل لا ضرر ولا ضرار نعم آية ce ko kuma hadisi ne ko تركيبي kuma dai tarkibi ne من قوى النكرة في سياق النفس ما هي النكرة في سياق الشرط أريد الأمثلة من النكرة في سياق الشرط أه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله محل الشاهد أحد أحد نكرة وقد سبقها شرط وهي إن شرطية وإن ahadun min al-mushrikin istajarak fa ajirhu hatta yasma'a أريد مثالا آخر نعم إيه إن تبدوا خيرا أو تخفوه يعلمه الله me mahallu shahid a ciki a mahallu shahid a ciki ina ina ina inda na kirar take ina inda sharadin yake uh -huh. duk in tubdu khairan aw tukhuhu ya lahu Allah mhm na'am misalan akhar بنبأ فتبينوا فكلمة فاسق نكرة وقد سبقها إن إن جاءكم فاسق بنبأ فهذه نكرة في سياق الشرط وهي تفيد العموم da zo lokacin da kuka faɗi kullu sai wani ya kawo jami'u wanda bai kamata ya ce min jami'u ba in kyale shi a matsayin na ansa ya ansa tambayata tunda kullu tana cin gashin kanta domin da aka ce kullu sai kuma aka faɗi wata magana wadda jami'u din da iya shiga cikin waccan magana ce da aka ce ma ya dulla alal umumi bi maddatihi to daga nan wurin kamar jami'u na ciki sannan ko me me ishar yana ciki ma'ashar duk yana ciki da amma duk yana ciki da kafa kullu hadhihi alfazun tadullu ala al-umumi bi maddatiha alfazun tadullu ala al-umumi bi maddatiha an gane ko to mun gama da kira fi yake shart da na kira fi siyaq nafi sai ko me daga cikin siyaqul umum eh الاسم الجمع الاسم الجمع المعرف المعرف بالنام التي ليست لأحد اسم الجمع المؤرف باللام التي ليست للعهد وتو اسم samu wanda alif da lam suka shiga amma alif da lam din su zanto gairu ahadiyya to shi ma wannan ya dullu alal umum a wancan lokaci mun ce karkashin wannan lafazi ismul jam'i al mu'arraf bi al allati laysat lil ahdi abinda zai shiga karkashin wannan abubuwa ne ba ɗaya ba abu ɗaya bane ba da abu kaza da abu kaza da abu kaza haka na faɗa a wancan lokaci har ma na rubuta su akan allo da me za su shiga ciki na'am aljam allazi lahu mufrad kamar me almuslimun jam'u jam'u li kalimat almuslim daga nan fa ismul jam'i shine me وهو الذي ليس له مفرد من نوع من لفظه فهو يدل على الجمع لكنه ليس له مفرد من لفظه كمر مي كمر الإبل هذا اسم الجمع لكنه ليس له مفرد من لفظه فإذا أردت أن تأتي له بمفرد تأتي بكلمة جمل يعني تأتي له بمفرد من معناه لا من لفظه لأنه ليس له مفرد من لفظه النساء اسم الجمع نجيما لأنه ليس له مفرد a ba ismul jam'i ne shi ko ismul jins ne a shi nake tambaya eh ismul jam'i ne ko ismul jins saboda me zama ismul jins to ya zai ismul jins ne baya hana ya samu mufradi dan ismul jins ko zanto ismul jins jam'i ko ismul jins al-infiradi ismul jins jam'i kaga yana da mufradin sa ko ba haka ba da haka tambaye kai ismul jam'i ne ko ismul jins ne eh ismul jam'i ne mutaakkid ya kamata ma'lumat zanto mutum yana da yana yana da dabdin sai yana da da an ce kaza ne ba zai musu ba amma duk lokacin da an ce kaza ne zaka ka canja kaza ne kuma sai ka canja to ma'ana baka baka da tabbas kenan <laughs> wato ihtimalat ne an-nisa ismul ismul jam'i ne ismul jam'i ne li'annahu laysa lahu mufradun min lafzihi lafazin an-nisa jam'i ne idan an ce meye mufrad din sa sai dai ka ce imra'a wa hadha mufradun min ma'anahu la min lafzi jamil duk wannan yana shiga cikin ma'anar aljam ismul jins aljami'i ismul jins aljami'i menene ismul jins aljami'i eh ما يفرق بينه وبين مفرده بالياء aw ta kawo misalin allazi yufarriqu bainahu wa bainahu faradihi bil ya ar-rumi ya mufrad me jami'in sa ar-rum akwai wani misalin yahud ismul jins na jam'i mufrad shine me amma faɗa maka wannan yahudiyun idan wani zo ce maka yahudiyun dinnan ya unnis ba ce ya za ka da shi idan shi ya unnis ba ce ba ya unnis ce lidalala alal mufarat za ka iya masa masu ka ce ba haka wani ya ce daidai yake da yawon cikin alkanawi yawon ba ce as-su'udi ya'un nisba ce za ka iya masa musu a rom din ba sunan gari ba ne ba sunan kabila ne sunan kabila ne ko sunan gari ne mun samu misali na ar-rum da ar-rumi akwai wani misalin da zamu iya samu wato mu rinka yin ta'amuli da kalmomi na alqur'ani mai girma ka kalimatul rum warida fil qur'an al-karim alif lam mim ghulibatir fi adan al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin a wancan lokacin mun kawo al-arab da jamil to da kyau daga nan sai allazi yufarriqu bainahu wa bainahu faradihi bitta kamar me hmm? almuznatu almuznatu guda ɗaya kenan idan kuma suna da yawa fa almuzn a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun jamil almuzna girgije a sama kenan guda ɗaya almuzin in suna da yawa ko me albaqara jami'insa shine me eh ka ce albaqara sannan jami'insa kuma shine albaqaratu ba da abu ɗaya kenan haka kenan na'am البقر اذا شانو سنا ديوا ان البقرة تشابه علينا اذا غدا دا يتي بقرة قال انه يقول انها بقرة وتكذا غدا دي جميل هذا اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء او الياء الاسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء او بالياء اكو ابن نكا ودا باكي بي كاوشا للتافي باي سينا اسم الجنس الانفرادي ما اسم الجنس الانفرادي بسم الله الذي يدل على القليل والكثير بلفظ واحد دول سي كفد هكا بلفظ واحد الذي يدل على القليل والكثير بلفظ واحد كمرمي الماء لفظ الماء اسم الجنس الانفرادي اسم الجنس الانفرادي لأنه لا يدل على واحد ولا يدل على جمع وإنما يدل على الجمع وإنما يدل على ala al-jam' min haythu annahu la yufarriqu bainahu wa bain al-mufrad domin da al-ma'ul da al-ma'ul kathir duk ma'an alladhi yadullu to mun gama da ismul wanda siga ce daga cikin sigul umum اسم الجن اسم الجمع المعرف باللام وغير كتي wannan wato ainihin siga ce daga cikin sigul umum daga nan sai me sai me daga nan المضاف إلى إلى إلى معرفة المضاف إلى معرفة كمرمي وإن تعدوا نعمة الله لا تنسوها ما هو محل الشاهد في الآية؟ ni'matullah ai sai ka faɗi ka ce kaza kaza ne kaza kuma kaza ne eh aiwa ni'ma shine mudaf wa lafzul jalala mudaf ilayhi lafzul jalala mudaf ilayhi wa lafzul jalala ma'rifa bal huwa a'raful ma'arif kamar yadda suke cewa a'raful ma'arif fi dunya huwa lafzul jalala Allah ba wanda zai ce bai san shi ba sai dai inkari amma ba wai bai sani din ba to daga nan sai me an nakartu fi siyaqal imtinan wa hiya kadhalika tadullu ala kamar me wa anzalna min as-sama'i ma'an tahura لنحيي به بلة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا جميل هذه نكرة في سياق الامتنان الامتنان شنو مي gorantawa ko kidayar ni'ima kidayawa mutanen ni'imomin da Allah ya musu da aka kawo kira a cikin jerin zance da ya kunshi kidaya ni'imomi to wannan yana nuna al'umum daga nan sai me الأسماء المبهمة الأسماء المبهمة ما هي الأسماء المبهمة ابن تنبيك ما هو ما هو الاسم المبهم منين الاسم المبهم وش انسى ذاك باير اذا انت كافر دي, دي الاسم المبهم يا كافر صار ابن نفداني ده ده قال لا رب تيزو هوسا ni ko ما nan ما هو الاسم المبهم؟ هو الذي لا يظهر المراد الا بجمله تلك المعنى او الاشاره. اه ما هو الاسم المبهم؟ الاسم المستتر في الجملة <laughs> اها لا يدل على معين الاسم المبهم هو الذي لا يدل على shikenan ba huwa allazi la yadullu ala muayyan huwa allazi la yadullu ala muayyan to a dan sai in tambaye ka ma hiya al asma'ul mubhama to da me da asma' al mawsulat da kuma lokacin da aka ce mubham ta'rifi kenan ake bukata هو الذي لا يدل على معين هو الذي لا يدل على معين idan aka ce كذا نقول nan gudun sai kawo asma'u shart asma'ul istifham asma al kullu anwa mubhama ina fata mun fahimta to duk da wannan sika ce daga cikin siyagul umum daga nan sai me sai kun duba littafin kenan haka ne mana gashi wani na duba yana son ya gano wanne ne ba a yi ba wanne ne akai sannan ya faɗa qad tufidu al-umum sai an samu dalili an annakira fi siyaq al-isbat la tadullu ala al-umum illa bi dalil dalilin ko yana tare da ita ko yana wajenta to sannan za a ce tadullu ala al-umum kamar ina کمر میں نام عالم الدم سما حضرت میں محل شاہد اچھی نفس النکرہ فی سیکل اس بات وہی تدل اللہ العموم مد دلیل اللہ ذالک مد دلیل آہ آہ تو سایدہ ان دکا کاؤ خوشن کاؤ دلیل ان سے کدنو بکا فہنتا بچینا ka dai haddace cewa wannan misali ne ake kawo a wajen amma <laughs> yaya abin yake maddalil dalil zane su dalil maddalil cewa za ka yi ƙauluhu ta'ala hunalika ta bulu kullu nafsin ma aslafat فما دام الله تعالى قد قال في مكان آخر هنالك تبلو كل nafsin. ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق فهذا دليل على أن المراد بقوله تعالى علم النفس ما أحضرت كل نفس لذل ورودها في مكان آخر هذه نكرة في سياق الإثبات وهي دلت على العموم وذلك لدليل دل عليه بل ايه المياه aha kana so ka ce a nan gurin idan na ce alma'u la ya dullu so ka ce insanun ja'a wa qala ma fahimta min qawlihi ma ma'un qalil فإذا أردت الكثرة لا بد أن تأتي بكلمة المياه هل هذا الذي تقصد بكلامك؟ تم كيف نفي almiyahu shi yasa ko كودا كتب ko كتب kutubul fuqaha kutubul fuqaha da suke rubuta ba wai suna nufin jam'i bane ba anan suna nufin anwa أنواع الماء المطر نوع إن لقد أنواع الماء ماء البئر كوبا هكذا المتغير المتغير بالطاهر المتغير بالنجس duk waɗannan suna su ne ake nufi lokacin da aka ce almiya amma ba ana nufin ma'un za'id ma za'id ma za'id ma yusawi miya ba haka suke nufi ba sun kawo shi na lidalala ala jam'i lidalala ala anwa la lidalala ala jam'i ka fahimta ai amma da kawai jam'i ake nufi da an ce kitabul ma ya wadatar ko mun yawan sa sunan shi alma Allah ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura duk ruwan da ake tun daga farkon duniya zuwa yau sauran shi ma har ruwan da za a yi nan gaba mhm. kamar yaya a rihu ba a masa jami na musulmi a ce a riya na'am بالجواب الاسم المضاف الى الضمير يفيد العموم اسم نكره غير نكره مؤلف الى الضمير يفيد العموم to an ya zama shi ne abin da wancan ya faɗa ya kawo misali al-mudafu ila al-ma'rifa didid ah damir ba ma'rifa bane abu ɗaya ne na'am eh a ah, yana nuna taro da yawa karka ɗauka cewa daga ashara ne goma a ah, idan ya haka ya zama hasar ya zama mahasurin bai adadin ma'ayyar kenan adadi mai yawa shi ne mai shar da ma'ashar da mai shar adadi mai yawa ne a'a baya nuna dan kadan akwai wanda suka fassara yana nuna dan kadan ne ɗaya cikin dubu shi ne mai ishar ɗaya cikin dubu ko ɗaya cikin ɗari kamar yadda waɗansu suka ce amma asalin madda ta kalmar ta dullo a kasra in ka ga ta nuna kaɗan to akwai karina da ta nuna haka sannan a ƙarshe ce wala yajuzu da'wal umum fi ghairihi min al-fi'l wa ma yajri mujra bayan ya ce al-umum min sifatin nutqi al-umum min sifatin nutqi mal murad bi qawlihi al-umum min sifatin nutqi me yake nufi da wannan zancen min sifatin lafzi أها ba haka bane ba na'am صفات الاسم لأن umum min sifat al-lafzi wal lafzu huwa al-ism an gane ko sai ce me aw ma ya jiri ko abin da yake daidai da lafazi daidai da nutuki kamar me

وهم لا يجري في الفيل وما يجري في الفيل ولا يجوز دعوى الأموم في غيره من الفيل وما يجري مجره كالقضايا المؤينة لا يدري لعله في مذاكرة سوسي سوسي za mu iya shiga cikin sabon darasi yau bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى الدين أما بعد قال الخاص والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل الاثناء الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة لما فرغ من العام ذكر الخاص لأن العام يدخله التخصيص ولأن العام قد يطلق ويراد به الخاص وقد ذكر أن الخاص يقابل العام فالخاص لغة لفظ يدل على الانفراد وقطع وقطع الاشتراك يقال خص فلان بكذا انفرد به فلم يشارك فلم يشارك فيه غيره والخاص ابن العامة والخاص ابن العامة والخاص أبن لكن في الخاص ما الذي يقابل العام شي كيش العام والتخصيص إذا أنت التخصيص من في التخصيص تمييز بعض الجملة واري wani sashi a cikin jumla taron abu da yawa sai a ware wani abu a ce ban da shi shine mai taxis shine a taxis yin hakan shine taxis shi wanda aka ware din ya zama shine mai alkhas wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilun shi alkhas ya kasu kashi biyu akwai alkhas almuttasil akwai alkhas almunfasil falmuttasilu alkhas wanda yake shine almuttasil kamar mai al-istithna'u wa shartu wa taqayidu sifa wato kamar al-istithna khas ne muttasil ash-shartu khas ne muttasil at-taqayidu khas ne muttasil sifa wato kenan anan gurin yana so ya bayyana mana ababai kamar haka na farko ma huwa khas na biyu ila kam qismin yanqasimu hadha al-khas ina ba da fahimta abu na farko ma huwa al-khas shine ya ta'arifin sa yace yuqabilu al-am abu na biyu wanda shine anwa'ul khas shine yace yanqasimu ila kam ila qismaini al-khas al-muttasil da kuma al-khas al-munfasil to nan sai ya fara da al-khas yace daga cikin al-khas akwai me alistisna da kuma asharf da kuma at-taqyid bi sifa wannan dan abin da ya faɗa a cikin nan gurin shine mai sharhi zai ta bayani a kansa cikin shafuka da dama da za su zo amma dan mu tara hankalin mu wuri guda sai mu bi su filla filla lamma faraga min al-am ذكر الخاص لأن العام يدخله التخصيص yayin da mai littafi ya kammala bayani akan am sai kuma ya ambaci khas saboda bai shi am ya dukulhu taksis abu in yana da yawa ne ake ware wani ba cikin sa ce ban shi kun gane ai wanda shi am kaga yana da fadi taksis kuma ware wani abu daga cikin me am wa anna al-amma qad yutlaqu yuradu bil khas wani lokacin kuma akan kawo lafazi gashi a fili am ne amma abin da ake nufi da shi khas a kawo lafazin da ya shafi kowa da kowa amma dan nuna wani mutum shi kadai ko wasu tsirarin mutane da shi wa qad zakara anna al-khassa yuqabilu am ya ambata mana cewa al-khass shine kishir am fal lugatan lughatan da ya dullo al infirat a lugance a larabce idan an ce al lafazi ne da yake nuna taka kamar wani shi kadai ko shi da ire-irensa idan an fahimta mutum shi kadai kamar ka ce zaidu wato kana nufin shi kadai ya ware gefe guda ko shi da ire-irensa duk wanda ya zo da keke ya koma daga can duk wanda ya zo da mashin ya koma daga can kaga duk wanda ya zo da keke ai shi ma nau'i na mai na khas domin dai zai hada maka wani dangi ne su kadai wanda wani ba zai shiga cikin su ba haka lokacin da kace duk wanda ya zo da mashin kaga ka ware wani dangi ne su kadai wanda ba so ba zai shiga cikin su ba da haka dai al-khas zai iya wa mutum ɗaya ne kuma zai iya nau'i ne na me na mutane wanda suna da adadi su kansu a cikin su amma nau'i ne daga cikin nau'ika aka waro muyyiza min sa'irar anwa ina fata mun fahimta فالخاص لغة لفظ يدل على wa وقطع الاشتراك ishtirak ne da yake nuna kadaitaka da kuma yanke tarayya don lokacin da kace duk wanda suka zo da keke su kadai su zauna ma'ana ka nuna kar wanda ya tarayya da su sai su kadai ina fata an fahimta yuqalu khussa fulanun bi kaza a larabci akan faɗi haka khussa fulanun bi kaza an warewa ne shi kadai da abu kaza in farada bihi falam yusharikhu fihi ghayruhu abinda ake nufi ya kadaita da shi ba wanda ya tarayya da shi a cikinsa wal idan kuma an ce al daga cikin mutane suna yudidd al amma kishar al amma ga magarin mutane wato al khassa kamar masana cikin ko shugabannin cikin ko masu hangen nesa cikin su sai a ce musu al sauran ga magari kuma a ce musu al amma kowa da kowa gina a takaice dai wannan shine abin da lafazin yake nufi yadullu alal infiradi wa qat'i al ishtirak an gane ko wasilahan اللفظ الدال على محصور فهو يقابل العام فإذا كان العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده فلا بلا حصر فالخاص يدل على الحصر إما بشخص كالأعلام مثل جاء محمد أو الإشارة نحو هذا مخلص في عمله أو بعدد كأسماء العادات نحو عندي عشرون كتابا جميل الخاص shine al dallu ala mahsur lafazi da ya nuna mai al-mahsur wani abu iyakantacce iyakantacce ta fuskar nau'i ko iyakantacce ta fuskar zati shine ad-dallu ala mahsur wa huwa yuqabil al fa in kana al-am huwa al-lafzu shamil in am ya zama shine lafazi shamil li jami'in nas li jami'i afradihi bila hasrin wanda ya kunshi فالخاص يدل على الحصر shi alkhas ya zama yana nuna keɓantuwa kenan imma bi shakhsin ka keɓance wani mutum shi ɗaya wani zati shi kaɗai kal alam kamar ka ce ja'a muhammad ma'ana lam yushariku ghayruhu fil maji aw al ishara ko kuma zanto khassun bil isharati amalihi fa isharatuka ilayhi bi annahu mukhlisun fi amalihi yadullu ala annahu lam fil ikhlas إذ لو شاركه أحد في الإخلاص لما كان لإشارتك إليه أي فائدة تذكر bai dan dinnan gurin masu ikhlasi ne sai na ce haza mukhlisun fi amalihi babu shi jima ciki amma lokacin ce haza mukhlisun fi amalihi da nuna sauran ba su yi tarayya da shi ba cikin me cikin ikhlasi kenan ko da ko masu ikhlasi ba kai na cewa ba domin isharar ta dullu ala an gane ko wato hunaka khasun بالشخص وهناك خاص بماذا بالإشارة أو بعدد بعدد هو خاص تهنير عددي أي إياك أنت عدد كأسماء الأعداد هنا عددي كمركة عندي إشرون كتابا فأنت حصلت ما عندك من الكتب بالإشرين لا يكل عن ذلك ولا يتجاوز على ذلك عن ذلك لا يتجاوز عن ذلك نعم قوله قوله والتخصيص تمييز بعض الجملة فعرف التخصيص لأنه هو المقصود بهذا البحث والتخصيص لغة الإفراد واصطلاحا تمييز بعض الجملة فالتمييز بمعنى الإخراج والمراد بالجملة العام فكأنه قال إخراج بعض العام وقيل التخصيص إخراج بعض أفراد العام أي جعل الحكم الثابت للعام مقصورا على بعض أفراده بإخراج البعض الآخر عنه وهذا التعريف أوضح, أوضح فإذا قلت حرب حضر الضيوف إلا خالدا فإن خالدا فرد من أفراد العام وقد أخرج أخرج عن الحكم العام فلم يثبت له الحضور وهذا الإخراج بواسطة الاستثناء والعام إذا دخله التخصيص يسمى العام المخصوص أو المخصص والدليل الذي حصل به الإخراج المخصص بزنة اسم الفاعل وهو المراد عند الأصوليين ويطلق المخصص أيضا على فاعل التخصيص وهو الشارع قوله قوله وهو يميز والتخصيص تمييز بعض الجملة حكي shi الامام الجويني al-juwayni التخصيص ne mutum ya ware wani sashi na jumla ga taro da yawa ce ka ware wani abu ka ce a ce ban shi wannan ake kira da mai taksis عرف التقصير التخصيص لأنه هو المقصود بهذا البحث يا تعريف تخصيصي كنا تند شيء كان في دون بحثي أنا والتخصيص لغة الإفراد واصطلاحا تمييز بعض الجملة فالتمييز بمعنى الإخراج إذا أنت تمييز بعض الجملة بمعنى إخراج ba'd al wato ka ba da hukunci ga mamme ga kowa da kowa sai ka ware wani kace ban da shi ko ka ware wasu kace ban da su kaga a kharajtahum min al-hukm al-am kenan ina fata an fahimta fa ka'annahu qal wal murad bil jumla al-am fa ka'annahu qal ikhraj ba'd al-am abinda da ake nufi da at-takhsis shine ikhraju ba'd al-am fitar da wani sashi na am وقيل التخصيص إخراج بعض أفراد الأب wani lokacin idan sun tashi yin ta'arifin taksisi sukan ce shine ikhraju ba'dhi afrad al-am fitar da wani sashi na ɗaiɗaikun am domin shi am abu ne mai yawa wanda baya da adadi amma kuma ya ginu ne daga ɗaiɗaiku ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya zuwa ba adadi sai suka haɗu suka zama mai am lokacin da ka waro wannan shi kaɗai ya zama mai khas aikin da kai shi ake kira da suna mai a taksis shi abin da ka waro din shine mai al kai aikin naka shine a taksis ina fata an fahimta shine a taksis wannan ya zama al kuma ka iya kiransa al-mukhassas ko ka ce masa khas ko ka ce masa mai al-mukhassas karka manta sadun din ka yi mata fataha wato wanda aka yi taksisinsa daga cikin afrad na mai na'am shine ikhraju ba'd afrad al'am ay ja'alu al-hukm ath-thabit lil-'am maksuran ala ba'd afradihi bi ikhraj al-ba'd al-akhar anhu wato abin nufi sanya tabbataccen hukuncin da ya shafi am ya taƙaitu ala ba'd afradihi a bisa ga wani sashi na ɗaiɗaiku bai ikhraj al-ba'd al-akhar ta hanyar fitar da wani sashi ba su duka ba kenan ina fata an fahimta lokacin da kace at-tullab lafazi ne da ya shafi wa ya shafi kowa da kowa cikin ɗalibai din idan kace ja at-tullab hakamta alaihim bimaza bil majid at-tullab kulluhum ja'u nan gurin kaga alif da lam ce ta shiga cikin suna wanda yake jam'i ne kaga ta nuna jami'ut tullab amma lokacin da kace illa zaidan fa ka'annaka akhrajta زيد من أموم الطلاب فالطلاب هنا هو العام وزيد هو الخاص ينزع أن نقول كان حكمك من قبل جاريا على جميع أفراد العام لكنك لما قلت إلا زيدا صار حكمك محصورا على بعض أفراد العام لا على جميع العام على بعض أفراد العام kullum lokacin da aka ce alba'ad sashi wannan abin lokacin da kace ra'aytu ba'datullah na ga wani sashi na ɗalibai. idan mutum miliyan ne kaga mutum ɗaya ya halatta ka kace ra'aytu ba'datullah idan mutum miliyan ne sai kaga dubu ɗari tara dubu dubu har nawa ɗari tara da casa'in da tara da kaza ɗaya ne kawai baka gani ba يا لتك سيدي رأيت بعض الطلاب كرك دوكا البعضية تدل على القلة وان ديوة دي تكيما صلى الله سكن سكن يوانن كسكولا البعضية لا تدل على القلة وإنما تدل على الجزئية ساشي نأبو سواء كان الذي رأيته أكثر ممن لم تره أو أو العكس الذي لم تره أكثر مما رأيت fa kullum minhuma jaza itlaqul ba'd alayhi ina fata an fahimta alaihim bil maji'i kullihim illa zaidan al'ana hakamta ala ba'dihim bil maji'i laysa kullihim duk da cewa kila ɗaliban dubu ne sai aka samu 999 sun zo duk da haka ya halatta yanzu anan nan gudun sai mu ce hukumuka laysa ala jami'i tullab inna ma huwa ala ba'd tullab ala ba'd tullab li'annaka akhrajta zaidan ina fata an fahimta idan at-takhsis huwa ikhraju ba'd afrad al-am an hukm al-am an al-hukm al-am kun gane ai shine sai ce ai ikhraju ba'd afrad al-am ai ja'ad al-hukm ath-thabit lil-am sai zanto tabbataccen hukuncin ga kasanyawa am maqsuran ala ba'd afradihi ya shafi wadansu daidaikunsa ne bi ikhraj al-ba'd al-akhar tunda ka fitar da wani sashi ka ce ban da shi wannan shine at-takhsis wa hadha ta'rifu awdahu wannan ta'rifin shi yafi fito da abu fili wato kace me ikhraju ba'd afrad al-am idan ce ma taksis ko ma eh, sai kace me huwa ikhraju ba'd afrad al to wannan yafi sama da kace tamyizu ba'd al-jumla shi haka yake gani amma dai duk ma'anar ɗaya ce idan ka koma ƙarshe fa idan da zaka ce hadara ad illa khalidan fa inna khalidan fardun min afrad al-am yu ai khalid ɗaya ne cikin ɗaiɗaikun am sune ad-duyuf wa qad ukhrija an hukm al-am an fitar da shi daga cikin hukuncin am din da ya shafi kowa da kowa falam yathbut lahu al-hudur shi kan zuwa bai tabbata gare shi ba kenan wa hadha al-ikhraj bi wasitat al-istithna wannan ikhraj din mecece wasilar ka da ka samu kai ikhraj din shine me al-istithna wal am idza dakhalahu at-takhsis shi ko al'am lokacin da at-takhsis ya shiga cikin sa yusamma al'am al-makhsus ko al'am al-mukhassas والدليل الذي حصل به التخصيص dalilin da da shi ne a taksis din ya shiga ciki ya faru an gane ko yusamma al-mukhassis dalilin da shi ne ya zo ya yi taksisi shi a ce masa al-mukhassis bi zinati ismil fa'il ta hanyar al fa'il wato ta hanyar wazanin kalma na ismul fa'il al-mukhassis da idan kace al-mukhassas ya zama ismul maf'ul wa al-muradu inda al-usuliyyin shi malaman usul suke nufi lokacin da suka ce al-mukhassis suna nufin ad-dalil wa yutlaqu al-mukhassis aidan ala fa'il at-takhsis wani lokacin aka kawo al-mukhassis ana nufin shi wanda ya aikata at-takhsis wa huwa shari'u shine mai sage shari'a Allah ko manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato da nan gurin abinda ake bukata mutum ya sani shi dai al'am shine ashamil ko ashamil din nan ya gina ne daga me ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku zuwa ba adadi ko ba haka ba to a taksis kuma shine me ifradu ba'd afrad al'am idan ka ɗauko ɗaya daga cikin am ɗin nan sunansa mai taksis in ka ɗauko goma sunan shi mai haka inda za ka ɗauko duka sai ɗaya kawai ka bari a ciki sunansa dai mai khas to sai dai ka'ida da wuya ga an kawo am kuma a tashi taksisi ya zanto cewa abin da aka ɗauka ya fi wanda ya rage yawa <laughs> ina fata an fahimta zai zanto abin da aka ɗauka shine mai kaɗan sama da wanda aka bari dai idan an tashi ɗauka za a ɗauki ne ko dai wani abu guda ɗaya ko kuma dangi abu guda ɗaya zai ba ya zama zai wato abu ɗaya ne mutum ne guda ɗaya dangi kuma kamar ka kawo kalmar annas ba ta shafi kowa da kowa ba lokacin da ka ce abdullah illa tullab ja annasu illa abdullah abdullah dan tullab mutum ɗaya ne mutane ne da yawa amma dai sun zo mai dangi ne daga cikin dangogi masu yawa da kalmatun nasu ta kunsa domin a cikin annas akwai atullab akwai asunna akwai atujjar akwai az akwai al'inat akwai al'atufal akwai alkibar ina fatan fahimta akwai al'ukala akwai gairul uqala akwai sun summun mun umyun hum <laughs> duk da cikin na ta kunshe su kaga idan ka dauki al-uqala ai dangi ne gair al-uqala su ma dangi ne al-atfalu sigar dangi ne to cikin dangi din na ai sun ma kuma ababan kidayawa ne suna da yawa to kenan taksis shine fitar da guda daya ko kuma fitar da mai dangi daga cikin al'umum wanda yake na am gaba daya wannan shine mai at-taksis to aikin da kai shi ake kira da suna at-taksis ina fata an fahimta shi am din da ka bari yayin da ka ɗauki khas a cikinsa ya zama al-mukhassas al-mukhassas wato am din kenan am din da ka bari ya zama me al-mukhassas saboda am ne da aka khassase shi aka ɗauki khas a cikinsa sannan wani lokacin shi kansa al-khas din a iya cewa me al-mukhassas ina fata ta fahimta fa hadha mukhassasun li'annahu khussisa min al'am wa hadha mukhassasun li'annahu khussisa minhu ina fata an fahimta yawa to amma galibi dan su bambance kasu sa ka cikin haisa baisa sai su kyale al-mukhassas ya zanto shine am allazi ukhrija minhu ba'd al-afrad ina fata ta fahimta sai zanto mukhassas shi kuma abin da aka ciro din sai a ce masa al-khas al-khas aikin da aka yi shine a taksis to kuma sai al-mukhassis to al-mukhassis shine yace maka ana nufin abu guda biyu da shi ko dai nafsi wanda shine ya kasance din al-mukhassis yanzu lokacin da ka zo ka ce wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون illa allazina tabu min ba'da zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim wallazina kaga suka ci daga cikin sayyidul umum yarmuna al-muhsanati duk wanda yake jefar wata mace da zina ko wani namiji da zina ba ya da shaida guda hudu ka jefa mutum ka ce ya zina ka kasa kawo shaida to Allah ce falijil duhum jalla wannan shine hukunci da aka saukar a kansu duk wanda ya wannan a da ne a yanzu a nan garin a wani gari fajil duhum samanin jalla sannan wala taqawluhum shahadatan abadan sannan wa ulaika humul fasiqun fal aya anzalat alaihim thalatha thalathata ahkam الحكم الأول الجلد والحكم الثاني عدم قبول شهادتهم والحكم الثالث حكمت الآية عليهم بأنهم فساق أولئك هم الفاسقون سألت إلا الذين تابوا ashe ko da mutum ya zanto yana cikin yarmun almuhsanati walam idza taba kaga wannan kuma hukuncin sa ya canja kenan min ba da zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim to kaga anan gurin walladhina yarmuna al-mursalati ya zama me ya zama am illa alladhina tabu ya zama me khas kenan wato kenan alladhi tab huwa kha wa dalilu takhsis shine me al-aya al-istithna huwa al-mukhassis hadha al-istithna'u huwa al-mukhassisu lit-ta'ibina min inzali tilka al-ahkami alaihim jami'an fa hadha al-istisna'u khassasa at-ta'ibina illa allazina tabu da haka wannan al sai a ce masa me al لأنه هو الذي خصص التائبين من إصدار هذه الأحكام عليهم من إنزال تلك الأحكام عليهم إلى بعد قوم بينتا to idan an ce al-mukhassis ana nufin dalilin takhsis dalilin taksis shine kuma nassi din kenan sawa'un ishaara abin nan ce istisna'i ne a'a at-taqyid ne alwasfu ne sauran ababen da zai faɗa nan gaba ne badal ba'd min kullin badal kullin min ba'd duk dai abin da shine za a ambata a matsayin taksis dalili ka na taksis ya zama shine ake kira da suna mai al-mukhassisu yani al-mukhassisu ba'd al-afradi min al-hukm am huwa alladhi khassasa ba'd al-afrad min al al'am. ina fata an fahimta to sannan akan ce al-mukhassis din kuma ana nufin Allah ta'ala huwa allazi khassasa lanna huwa allazi anzala hadhihi al-aya akan ce al-mukhassis ana nufin manzo Allah dan Allah huwa allazi ballagha lana hadhihi al-ahkam fama arafna hadhihi al-ahkam illa biwasitatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an fahimta shine ce wa yatlaqul mukhassis ايضا على فاعل التخصيص وهو الشارع وقوله وقوله وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل الضمير يعود على المخصص المفهوم من التخصيص فهو نوعان متصل وهو الذي لا يستقل بنفسه بل يكون العام والمخصص بنفس واحد قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فقوله من استطاع بدل من الناس فيكون وجوب الحج خاصا في ليستطيع وقوله صلى الله عليه وسلم عبد به كل عمل من عادم له إلى الصوم. ثانيا منفصل وهو الذي يستقل بنفسه بان يكون العام بنفسه والمخصص والمخصص بنفس الاخر كقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين خاصة بقوله صلى الله خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قولهم المتصل الاستثناء والشرط والصفه اي ان المخصص المتصل هو الاستثناء له هذا وقف على اولادي وقف على اولادي هذا وقف على اولادي الا القديم والشرط له ان قدم بكر فاكرمه وصفناه أكرم العلماء العاملين أكرم العلماء العاملين العلماء العاملين وسنفصل القول في ذلك إن شاء الله bayan ya riga gama ta'arifin khas sai bayanin karkasuwarsa wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasil damirin da ke cikin wa huwa ya'udu ala al-mukhassis al-mafhum min takhsis wa huwa naw'ani akwai mukhassis muttasil wa huwa alladhi la yastaqillu bi nafsihi bal yakunu al-aam wal mukhassis fi nafsin wahid shine al-mukhassis al-muttasil wanda da al'am da al-khas din da a nafsi ɗaya suke kaga al-mukhassis ya zama muttasil kenan kun gane ai ka kaulihi ta'ala walillahi 'ala an-nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila abin da yake nufi da nan gurin walillahi 'ala an-nas lafazin an-nas anan menene am ya shafi dukan mutane hijjul bait man istata'a kaga lafazin man istata'a din nan ai daga cikin me yake daga cikin annas domin a cikin annas akwai almustati'in wa ghairul mustati'in almustati'un wa ghairul mustati'un duk ya shafi annas amma da aka ce walillahi allan nas kaga da an tsaya a nan gurin da kowa da kowa mai iko da mara iko kowa sai ya me amma sai aka ce manistafa kaga manistafa din nan ai badal ne badal ne na me na nas walillahi allan nasi hijjul baiti ai walillahi ala manistata hijjul baiti kaga ya zama to badal ne man dinnan ya zama badal ne badal me ba'dun min kullin لأن الناس كل ومن استطاع بعض هذا بدل بعض من كل to kaga wannan shi ma kansa ya zama taksis ne taksis ne shi ma لأن العام والخاص في سياق أو في موضع واحد أو في آية واحدة أو في نص واحد إلى فاتهم فهمت هذا المخصص المتصل فقوله من استطاع بدل من الناس فيكون وجوب الحج خاصا بالمستطيع ya zama wajibcin aikin hajji ya ke banci wanda yake da iko ne kadai wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an rabbihi kullu amali ibn adam lahu illa sawm da manzo Allah ce dukkan aikin dan adam nashi ne in banda azumi to kaga anan gurin shi ma yana nufin cewa yana daga cikin me al-mukhassis al-muttasil da yace kullu amali ibn adam lahu sai ce me kuma illa sawm sai aka kawo istisna'i duk cikin hadisi daya yani as-sawm laysa lahu lafazin lahu din أي له حد معلوم من الأجر كل عمل ابن آدم له قدر معلوم من الثواب حد معلوم من الأجر إما أن يكون حسنة بأشر أمثالها وإما أن يضاعف إلى سبعمائة ضعف كقد له حد معلوم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلا الصوم سيأزمي شيء ليس له حد معلوم من الأجر فالله تعالى هو الذي يتولى تحديد الجزاء لم يذكره لنا في القرآن الكريم ina fata an fahimta to kaga da yace kullu amal amal ibn adama amal ibn adama ba ya zama abin nan ba umumi ne ai tun daga kullu ta shigo kullu amal ibn adama dukkan aikin na adam lahu ai lahu qadrun min al lahu haddun sawabi ina fata illa as ya zo istisna'i istisna'i din nan kaga takhsisi ne takhsisun muttasil sannan akwai takhsisun munfasil wa huwa allazi yastaqillu bi nafsihi shine a samu takhsis din a kebance ke can a wani wuri da kansa ba a haɗe ke da ayar da am ke ciki ba bi an yakuna al'amu fi nafsin wal mukhassis fi nafsin akhar ka qawlihi ta'ala yusikum Allahu fi auladikum da Allah ya ce yusikum Allahu fi auladikum kaga lafazin yusikum Allah fi auladikum ya shafi dukkan da ka kai ka haifa matukar da ne an gane ku amma kuma wannan nassi ne am sai dai kuma an yi taksisin sa khussa bi qawlihi an yi taksisin sa fa manzo Allah la yarisul muslimul kafira wal kafiru al muslim kaga hatta idza kana hunaka nisbatul ubuwa wal bunuwa bain al waris wal mawrus bainal mayyit wal hayy al waris lahu lakin yamna min al al-kufru aw ikhtilaf din idan addini ya canza shi kenan ka gani don idan mutum yana kafiri ɗansa musulmi kafirin ya mutu ya bar dukiya ba za mu ce ɗansa mu gaje shi ba mu kafa hujja da faɗin Allah ta'ala yusikum Allahu fi auladikum sai ce wannan am ne amma akwai taksis na wannan nassu ba dan wannan taksisin ba da shikenan hunaka tawarsun bainal kuffar wal muslimin kenan amma ma dama hunaka taksis منع من التوارث بين المؤمنين والكفار فنعمل بهذا التخصيص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ina fata mun fahimta ashe kenan yusikum Allahu fi auladikum ya zama me am wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yarsul muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslim ya zama khas fal shi al ko al-mukhassis al-muttasil akwai al-istisna akwai al-shart akwai al-sifa ay anna al-mukhassis al-muttasila huwa al-istisna'u istisna'i shine al-mukhassis al-muttasil kamar ka ce me hadha waqfun ala auladi illa gani wannan dukiyar wakafi ce ga 'ya'yana sai mawadacin cikin su da kace illal gani kaga shi ya nuna me wakafin nan ba zai shafe shi ba wa shart haka kuma sharadi na hau in kadima bakarun fa akrimhu in bakar ya zo to ka mutunta shi ka girmama shi ka ba shi kyauta wannan ya nuna sai in ya zo in bai zo ba ba za a ba shi wa wasifa da kuma sifa kamar akrimil ulama lokacin da kace akrimil ulama kai shiru ya shafi dukkan malamai amma idan kace al'amilina ka karanta ka karrama malamai masu aiki da ilimin su to wannan ba kowane malami ba kenan zai samu wannan karamcin domin sifa ta kayyade umumin da ke cikin al'ulama ina fata mu fahimta wa sanufassilu alqawla fi zalika insha Allah zai zo nan gaba ya dauke su ya musu babuka al-mukhassis al-muttasil al-istisna zai fade shi ya kawo amsila sannan ya je can gaba ya sake fadin dayan ya kawo amsila sannan kuma ya fadi dayan har dai zuwa karshe a dai darasin yau kawai abinda muka fahimta shine mun gane ta'arifi na al khass ko mun gane cewa alkhas ya kasu kashi nawa kashi biyu da menene da menene da almutasil da almunfasil shine rabe-raben da kawai yi insha Allah darasi na gaba sai mu dora inda muka tsaya amma ina ganin dai lallai ku muzakara darasin yau abin da ya nuna mun waɗanda suke yin muzakara ba su da yawa malam abdurrahman yana muzakara malam sani yana muzakara wannan malam me sunanka yahaya yana muzakara da wancan malamin na gindin amud din nan me sunanka yawwa malamin shi umar yana dan muzakara yana yar muzakara haka <laughs> yar kankanuwa ba mai yawa ba da kuma wani malami daga nan wajen da ya ta bada ansa shi ma waɗanda suke muzakaran za su zanto qala'il ne tsakani da Allah hmm. gaskiya muzakara ita za ta bani kwarin gwiwa don ba muzakara babu kwarin gwiwa ko kaɗan wallahi ba kwarin gwiwa ya kamata ku gane wannan kun ga jaraba daban dai da an ce za a yi kowa zai je ya haddace ya zo ya rubuta cin jarabawa baya nuna kwazon dalibi a wasu lokuta domin mutum yakan je ne ya cusa karatu ya shiga da ƙarfi ta yadda inda za a yi kwana biyu a ce yayi muzakara yau ka kwace muzakirar ka ajiye ka ce amma jaraba sai jibi to ba zai ci ba saboda da karfi abin ya shiga da abin da ya shiga da karfi kuma da karfi yake fita abin da yake shiga a hankali a hankali shine yake abin nan to mai shiga a hankali a hankali shine wanda kullum ake yi ba dare ɗaya aka zo aka ce za a fara daga yanzu kafin gobe a san duk yadda za a kare ba da haka muzakara na da muhimmanci sosai da sosai wajen ɗalibi ya sami ilimi Allah taimaka mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب